أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda da muwafaka na alhayu alkayyum za mu ci gaba da darasi a yau idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi ne na biyu. a wannan wata na ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin jerin gwanon bayi da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama ya Allah dukkan ibadu da muke a wannan wata mai albarka na ramadan Allah ka amsa mana dare na gaba gare mu shi ma dare ne na 23 yana daga cikin dalare da ake kyauta da zaton na iya zama dare na lailatul qadri tare da cewa mun yi bayani akan dare na 21 da ya wuce amma kada a yi kasa a gwiwa a ci gaba da ibada da neman dacewa a wurin alhayyu alqayyum subhanahu wata'ala dan ya karbi ayyukan mu ya sa mu dace ko da ba daren lailatul qadri ba aka yi ibada ana samun lada mai yawa a cikin ramadan watan ramadana dukkanin watan watan albarka ne gaba ɗaya watan albarkan daga farko har ƙarshe akwai albarka a ciki muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala da alhayyu alkayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allah ta'ala ka karbi ibadun a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. Allah ta'ala ka yace mana kurakuran mu ya Allah ka karbi azumin mu da sallar mu da ciyarwar mu da karatun mu da ambatonka Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah ka amsa mana Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wata ramadana ba Allah ka sa ba mu yi asaran wata ramadana ba Allah ta'ala ka sa ba mu yi asaran wannan wata mai albarka ba Allah ka jika iyayen iyayenmu da malamanmu Allah ka kara wa zuriyarmu albarka a kasar mu Allah ta'ala ka aminta da mu ka zaunar da mu lafiya wurare da ake cikin hali na kunci na rayuwa na abin da za a ci ko abin da za a sha Allah ta'ala ya sawwake wa kowa Wadanda suke neman aure maza da mata Allah ya hada su da abokanan zama na kwarai Wadanda suke da iyalai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon rike iyalan mu da adalci da amana da tausafawa idan rayuwa ta kuntata Allah ta'ala ya sawwaka mana zuriyar mu Allah subhanahu wata'ala ya kara mata albarka ya Allah duk wanda ya nufe mu da alheri Allah ka hada shi da alheri ninkin ba ninki wanda ya nufe mu da sharri Allah ta'ala ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da fitina da bala'i su kare a kansa mu kuma Allah ta'ala ka kare mu dukkan wani abun da ke matsa mana Allah ta'ala ka magance mana shi wurare da ake da damuwa Allah ta'ala ka magance damuwa ɗaiɗaiku a cikinmu da ke da matsala Allah ta'ala ka magance musu matsalarsu ya Allah ka sa ba mu yi asarar wata ramadana ba Allah ka sa mu a cikin bayin da ake karban ayyukansu Allah ka sa an rubuta sunayen mu a cikin yan aljanna Allah ka sa idan aka rubuta ba za ku sa cikin wannan list ba har abada Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'in mu bismillah akwai tambayoyi ko gabanin tambaya ina aiki da wannan dama don yin ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin 'yan uwanmu kuma aminai kuma manya-manyan malamai na addinin musulunci fadilatu shaikh professor muhammad alhaji abubakar wanda jiya allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa a babban malami na shari'ar musulunci kuma malami a jami'ar maiduguri kuma babban limamin masallacin juma'a na alhaji muhammadu indimi da ke dambuwa roda a maiduguri <coughs> muna ta'aziyya gare shi muna ta'aziyya zuwa ga kaninsa dr ahmad muna kuma ta'aziyya zuwa ga sauran 'ya'yan marigayiya gaba daya da kuma mai gidanta babanmu muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya kai lada zuwa ga 'yan uwa waɗanda wannan ah, rashi ya shafe su ita kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi bakuncinta ayyukanta na kware Allah ya karɓa wurare da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da ta tara a can yafi abin da ta bari a nan muna ƙara addu'a da inna lillahi ma muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhaz wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama a ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina na Allah ne abin da ya bayar na Allah ne abin da ya dauka kuma kowa a cikin mu lokaci yake jira idan lokaci yayi babu dabara kowa a cikin mu zai tattare ya tafi Allah ka girmama ladan mu fa azama Allah ajrana wa ahsana azaana Allah ya kyautata ta'aziyyar mu kuma Allah ta'ala ya gafarta wa mamatan mu iyayen mu duka da suka rasu Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya haɗa fuskokin mu da nasu a gidan aljanna Allah ta'ala ya karɓi bakuncin ta duk wani wanda aka yi wa rasuwa watakila ba mu da labari muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya jikan mamatan mu gabaki daya Allah ya sa abin da suka tara a sanya fi abin da suka bari a nan fadilatu sheikh abdulwahab abdallah imamu ahli sunna ba lafiya duk da yana samun sauki a Kano muna roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ta'ala ya sa jinya ta zama kafara ne na zunubansa kuma muna ƙara addu'a da la ba'asa bihi tahurun insha Allah Allah ya sa kafaran zunubai ne dukkan wanda ke da mara lafiya ko wanda bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana a iya duba abin da ya sauwaka bismillah malam tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace ina wa malam da alarama gaisuwa da fatan alkhairi to muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah yace kuma Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum yace Allah malam tambaya ta ita ce na rasa mahaifina lafiye wato shekarar da ta gabata ya yi ta fama da jinya har ramadan bai samu yin azumi ba kuma bayan sallah da kwana biyu Allah ya ga shin menene ya kamata mu yi na azumi da bai samu yi ba na gode Allah ya saka da alkhairi daga Abdurrahman dangana Sulaida muna farawa da ta'aziyya zuwa gare ka da 'yan uwanka shi mahaifi da ya rasu Allah ya gafarta masa ya ji kansa ko kuma Allah ya baku ladan hakuri a cikin asharhul mumti ala zabil mustaqni na ibnu usaymin rahmatullahi alayh yayi magana akan matsayin da ke da alaka da rama azumi a mujalladi na shida wato volume number 6 specifically namba na 450 zuwa 453 hatta tambaya da ke da alaka da matsalar ka ya amsa a wannan wuri ya kawo maganganu manya-manya guda biyu in mun raba su gidaje uku akan rama azumi na mamaci ya dace a yi na farko ya ce akwai malaman da suke da fahimtar ciyarwa na biyu akwai wanda suke da fahimtar rama azumi a wani hali akwai kuma halin da ba a ramawa na uku akwai wanda suke da fahimtar Allah yana iya yafewa na farko da ya fi ƙarfi shine ciyarwa a wannan littafi na asharkul mumfi ya kafa hujja na dalilan cewa ana iya ciyarwa idan mamaci ya rasu a kowane azumi ɗaya sai a ciyar da talaka miskini ko fakiri abincin da zai ishe shi ba wato a bashi diminan bauda baki ba a'a abincin da zai ishi mutum ya ci ya koshi in aka ba mutum ɗaya to na azumi ɗaya ne in biyu ne na azumi biyu in uku ne na azumi uku ya kuma halatta yanzu misali mutum bai samu azumi ba azumi ashirin da tara ya kare sai a kare mutum 29 ran azumin karshe sai a ba wa kowa abincin buɗe baki sai ya koshi a matsayin azumi ashirin da tara wannan yayi don haka Anas bin Malik ya radiyallahu anhu a halin da bai samu ikon yin azumi ba don haka ana ciyarwa mutum wanda yake lafiyayye ya ci ya koshi kamar aran ma yanzu haka a ce sai ya ci ya koshi kaga dai ai shi ba iri na lange-lange bane haka ko yawwa to kaga an ce aran masu ya koshi to gejin nasa zai dan haura nawa Eh, ni inda zan koshi maybe shi bai wuce malejinsa bai dan wuce dan dan <laughs> dan kadan aka ba <laughs> na biyu suna ga ana iya yin azumi kamar cewa ciyarwa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka ko da Sheikh Salim Buludin Al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdul Hamid a cikin sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam sun ka hadisi da dama akan su suna ga ciyarwa ma kawai shine abin da za a yi na biyu akwai rama azumi malamai da dama sun tafi akan halassun ana iya rama ba sai an ciyar ba dogaro da hadisi da ke bukhari da muslim yana bukhari hadisi na 1952 da ke cewa man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu wanda ya rasu ana bin sa azumi to waliyinsa yana iya rama masa wannan azumi din in an ce waliyi wanda ake dauka kamar a ce next of kin haka to wali na iya rama wa mutum azumi a nan Ibn usaimin rahimahu ke cewa wajen ramawa na wali ya halatta waliyan su raba azumi misali magidanci ya rasu ƴaƴansa ashirin da tara kuma bai azumi ashirin da tara ba sai kowane ɗa ya yi ƙwaya ɗaya in aka yi yayi in su uku ne azumi talatin sai suka raba goma goma goma yayi idan su goma ne azumi talatin sai suka raba uku uku yayi in ma mutum ɗaya ne yayi al-imani anan yayi al-imani ba al ba sai yayi al-imani sai ce zai yi duka sai duka azumin da ake bin babansa to a nan ma yayi duka waɗannan options din sun yi na uku ibnu usaymin rahimahullah yake cewa akwai kuma fahimtar cewa in ba da gangan ya kira mu azumi misali an yi azumi goma sai jinya mai tsanani ta rufe shi ran da aka yi na 25 sai ya rasu kaga ana bin sa azumi nawa goma sha biyar sai ce to a nan tun da bai warke ya samu ikon yin azumin ba a fahimtar su a nan ko ba a yi azumi ba Allah ya yafe ba don bai samu damar yi ba yana ga ana ramawa ne ga wanda ya warke bai rama ba kuma ya rasu to a nan yake ga za a rama amma wanda daman bai samu iko ba a wannan jinyar da ya fanta bai tashi ba to ce ba sai an rama ba amma ikiti ya tsari malamai suna ga a rama azumin ko a ciyar insha Allah ta'ala ala lakalli za a samu ladan nafila ko da ba wajibi bane a kansa ga ra'ayi wannan da aje gaba ga Allah a tambaye shi wannan su ne fahimci uku sai ku siyar masa ko ku rama masa azumi wallahu ta'ala a'lam malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yace Allah ya kara wa malam da alaran lafiya da nisan kwana Allah ya sa ku gama da duniya lafiya amin ya hayyo ya kayyo yace kuma Allah ya sa na sami damar ganawa da malam wata rana to Allah ya hada mu a cikin alheri insha Allah yake to a tambaya ta ai ba kai wa iyayen mu addu'a ba to Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu gaba da Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ya mutu rahama na'am yake to a tambaya na anan ita ce likita ne yana aiki a asibiti tsakanin shi da Allah kuma yana ƙoƙarin kiyaye dokokin ubangiji a aikinsa wata rana sai aka sami akasi ya yi aiki da kuskure kuma mara lafiya ya mutu to a nan zai iya azumin kafara ne ko kuwa na gode a shagowa lafiya daga abdullahi wato rajiyu tashar mai gadi karamar hukumar makarfi ta jihar kaduna sai mata masu juna biyu da suke neman addu'a a wurin malam Allah ya sauke su lafiya masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya kuma ya albarkaci abin da ya ba su a cikin almuntaka min fatawa a sheikh saleh bude abdullahi al-fawzan al-fawzan akwai almuntaka jerin fatoyinsa ne mujalladi biyar ne a mujalladi na uku ya amsa tambaya kan abin da ke da alaka da diya da kafara da makamantansu a nan ba na 280 da 281 a mujalladi na na uku mujalladi na uku nan ba na 280 zuwa 281 haka ne yana cewa idan likita ya yi sajiri dalilin tiyata da ya kuma allah ya sa wanda aka bai fito ba bai tashi ba sai ya rasu za a duba abubuwa biyu ne idan ɗaya daga cikin biyu ya faru to likitan nan sai ya yi kafara har ma ya ce kamar ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a majmu'un fatawa volum na sha bakwai namba na tara. yace kuma zai ma ba da diya yace zai ba da diya a fahimtar ibn usaymin rahimahullah abubuwa biyu da za kula da su shine na farko shine shin likitan ya kai yayi wannan aikin ko bai kai ba yana da expertise na yi ko bai da shi saboda dukkan harka ta ilimi ana mutunta wanda ya karanta kuma yake da tajriba wato ya kware wajen yi da hannu sai a duba shin a ka'ida likitan nan ya dace a ce shi ya yi wannan aikin ko bai dace ba idan ya zama kwarewarsa ta kai ya yi wannan aikin to wannan ya fi kusa na farko amma yanzu misali a ce mutum North ne bai karanta likitanci ba sai ya shiga ɗakin sajiri sai ya yi aka samu matsala ka ga ai ba da za a ce North. shi zai yi tiyata ko sajiri mun fahimci wannan da kyau to a nan akwai ganganci so na farko ya zama ya kware na wannan aikin yana da tabbacin cewa doka ta ba shi dama ya yi irin wannan aikin na biyu kuma ya zama babu ganganci a cikin aikin akwai halin ganganci misali kana cikin halin fushi ka ce za ka je ka yi sajiri ba daidai ba ne likita da zai aiki hukuncinsa bai gaza na alkalin da zai shari'a a kotu ba alkalin yana fushi ba a so ya hukunci ko a gidanka kake fushi in kai hukunci sai ka yi regretin To a ƙa'ida ya tabbatar cewa yana cikin mindset da ya dace ya yi babu fushi babu tsananin yunwa babu kuma gajiya mai tsanani yanzu akwai gajiya ko jin baccin da kana ma shiga ɗakin kana bacci kuma ya zama complicated aiki ne ai bai dace a yi ba to sai zama dai na farko ya iya aikin na biyu kuma babu ganganci ta kowane bangaren ba ganganci ya yi ba idan aka samu rasuwa babu kafara a kansa babu diya babu kafara babu diya don ya cika sharuɗa guda biyu amma in aka samu ɗaya daga cikin sharuɗa biyun nan bai kika ba na farko bai kwarancan da ya dace wannan aikin ba kawai shi ya sa kansa irin yadda yanzu ake buɗe clinic all over wani lokaci ma babu enough regulation a wasu wurare wani ma local government bai je ba likitan bane ya yi kayin aiki sai bayan shekara goma a gane ashe ba ma likita bane kawai ya yi aiki a asibiti ne ya koyi yadda ake yi kaga a nan gida aka samu matsala na kisan kai akwai kafara akwai diya a kansa me dalili saboda maganar da Allah ta nake cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrir raqabati mu'mina har zuwa karshe wannan aya ta 72 a cikin suratul nisa kaga a nan wurin a magana mafi inganci idan akwai ganganci ko rashin iyawa to akwai kafara ibn ne ke cewa akwai diya ma kafara kaman azumi 60 ko kuma a ce wata biyu diya kuma mun san kuɗin da ake bayarwa na diya in an kiyasta da dabbobi ana ba da nau'in dabbobi sun kai guda ɗari dabbobi suna kai ɗari in kuma kuɗi ne to ana kiyasta kuɗin a bayar in mutum bai da halin biya za a sa ɗan uwansa shi ake kira al'akila ko a ɓangaren biyan diya su ne dangin uba sai a tara dangin uba kowa sai ya kawo gudumawa an je an biya wannan in ba su da hali ko suka ki biya to akwai baitul mali za a je baitul mali kamar yadda ibnu usaymin rahimahullah fada a volume na 17 a shafi na 100 da namba na 179 zuwa 180 cewa sai a je baitul mali sai a dauko kudin diya sai a biya in akwai bukatun kuma a masa ta'aziri a dan ladabtar da shi hukuma sai ta ladabtar da shi waɗannan shi ne a takaice wallahu ta'ala a'ala a yadda ka faɗa in dai tambaye ta fito fili likitan kwararre ne na biyu ya yayi ko akwai dan kuskure sai a bincike ya kuskuren yake is it a normal kuskure ko ba normal kuskure ba dole a bambanci akwai bambanci tsakanin kuskure da ganganci dole a kiyaye saboda akwai abin da expertise ɗinsa ne ya iya kuma ba wani abu ya yi da ganganci ba kawai jarraba aka samu a nan ba za ka ɗora masa kafara ba duk dan adam sai yake bai cika goma ba amma ya zama kiliya ne akwai nau'in ganganci ko negligence wato rashin daukar abu da muhimmanci a magana mafi inganci kafara da kansa wallahu ta'ala ala wannan yake da cewa dole likita ya kafa gaba in ba haka ba to akwai aiki da yawa Allah ta'ala ya samu wange lafiya na'am ƙara mamuna cikin suratu ali imran sura ta uku a ƙur'ani darasi na 22 idan ka gane ina za mu tashi kawai bismillah sai ka fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب cikin suratu ali imran aya ta 179 ma kana allah allah bai kasance ba li yazara almu'minina zai bar mu'minai ala ma antum alayhi bisa ga abun da suke kansa hatta abun da kuke kansa hatta yamizal khabisa min at har sai allah ta'ala ya tantance gura gurbi daga mai kyau wa ma kana Allahu li ala al-ghayb Allah bai kasance zai riskar da ku akan gaibi ba walakin Allah sai dai Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha yana zaba daga cikin manzanninsa sai ya riskar da su akan wani abu na gaibi gabanin ya faru fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaku kuka yi takawa falakum kuna da ajirun lada azimun wanda yake mai girma ni da ku Allah ta'ala ya ba mu lada wanda yake mai girma bisa ga fahimtar alhafi, hafiz al-mufassir Hussein bin Mas'ud al cikin ma'alimu tanzil cewa wannan aya tana da alaka ita ma da abin da ya faru a Uhud ta bangaren da aka samu munafikai su abdullahi bin ubayy bin salul da shi da mabiyansa yan kadan suka shiga cikin safin sahabbai radiyallahu anhum wanda sahabban kusan mutum ɗari 700 da yan kai ne suka buya har suka yi ta kokarin kure wasu kunne har Allah ya kawo musu jarrabawa da ta faru kamar da muka yi bayani mai tsawo a kwanaki na baya a wannan hali sai Allah yake gaya masu imani cewa abin da ya faru a Uhudu sunna ce ka Allah ba zai bar gura gurbi ya shiga cikin masu kyau ba face Allah ya tantance gura gurbi daga cikin mai kyau din nan kuma wannan aya ba ta tsaya a zamanin sahabbai ne radiyallahu anhum kadai ba har a yau sunna ce ta Allah duk inda aka taru ake addini za a samu munafiki yana iya shigowa cikin masu imani ya zauna to a hankali suna odeta Allah ta'ala zai tantance shi kowa ya gane munafiki ne ba dole tantance wani hoto karara irin na zamanin su habbai da ƙur'ani ke sauka ba amma alamun munafurci ce sun bayyana da mutum a fili munafurci kala biyu ne akwai annifaqul akbar munafurci mai girma shine inda aka koye kafirci a zuciya aka bayyana musulunci a fatar baki akwai kuma ƙaramin munafurci wanda shi kaba'irin irin zunubi ne shine wanda sunna ta karantar da mu alamomin munafiki na idan yayi magana ƙarya ne in an ba shi amana ya ci sannan kuma in yayi mai, in yi alkawari ya karya waɗannan sune alaman ƙaramin munafiki amma su ma kaba'irin zunubai ne Abin da ake nufi su in ba ta halilin su mutum yi ba ana ga ba su cire shi a da'irar musulunci amma lalle rayuwarsa na cikin hatsari idan mutum ya wayi gari yayi magana karya a bashi amana ya ce in yi alkawari ya karya dukkan bawan Allah na kwarai baya karya bawan Allah na kwarai ba a bashi amana ya ce bawan Allah na kwarai idan aka yi mai in yayi mai in an yi alkawari ba zai karya ba to alayi hal wani iya magana akan nifaqul akbar ne mafi girma tare da cewa hatta nifaqul asgar karamin munafurci mai wannan siffofi masu shi Allah yana tona asirinsu su a cikin al'umma a hankali sannan ayar kuma tana da alaka da kafirai amma ta fi alaka da su munafukai saboda kafirai alaka su da ita shine a cikin su nan ma Allah ya bambance su a uhudu kuma Allah yana iya bambance su a ko'ina suke mafhum tayyib dan ibnu abbas yace al munafiquna wal kafirun duka suna iya shiga ciki amma babu kokonjo kashin bayan ayar yana magana akan munafukai ne masu koye kafirci a zukatansu su bayyana musulunci a fatar bakin su tun a zamanin fiyayyen halitta an same su abdullahi ibn ubayy ibn salul ɗaya daga cikin su wanda zuciyar kwata-kwata babu Allah amma a bakinsa babu wanda ke girmama fiyayyen halitta a cikin jama'a irinsa mafu tsayyib ma kana lahu ma din nan wani ma ne nasiya ce ta korewa ne Allah yana korewa ma kana lahu Allah ba zai bari ba me matsayin kana kuma a nan wurin fi'ilu ma bi ne nafis fi'ilu ma bi nafisun ma kana lahu liyazara li yazara mu'minina ba zai bar mu'minai ba labutun wa zalamun ne anan na'am ba ta adil bane lamun juhud ne eh, lamun juhud ne tana zama lamun nafi ne a nan wurin nafi take korewa ne ita kuma dama lamun juhud tana yi wa fi'ili mudari'i na saba kaga li yazara wannan na saba din jaririn ka ne saboda ita ma tana da almuzumara li an yi azara ne amma sai aka ce li ya zara kawai saboda an boye an din mafu sai yanzu haka ma kana Allah Allah bai kasance ba li ya zara almu'minina ya bar mu'mini akan abin da suke alama antum alaihi akan abin da kuka kuke kansa na addini a zauna a yi addini a gina makaranta a gina masallaci a yi kwamitin taimakon marayu a yi jami'a a yi karantar da ƙur'ani a karantar da sunna a karantar da tauhidi a karantar da fikihu a karantar da tarihi a zauna komai ya tafi normal babu jaraba ba zai yi ba in akwai wanda a zuciyar ba Allah bane to Allah sai ya bayyana da shi shine liyazara almu'minina ala ma antum alayhi akan abin da kuke Allah ba zai ba kake faru ba wato rayuwar yadda Allah yake kaman Allah ya ji kamalin Sa'idu Hasan Jingir yace kaman tankade ake yi kaman ka dauki rariya ne ana tankade abu a rika tankade shi kadan kadan kadan kadan kadan kadan in ana tankade da rereya to shine yadda Allah yake cire masu imani daga cikin marasa imani na kan ce kuma sai an cire gura gurbi daga cikin mai kyau da in ba a cire gura gurbi cikin mai kyau ba yana iya lalata saura. idan lemu ɗaya ya rufe aka bashi a cikin masu kyau yana cutar da su idan dankali ne ya zama gura gurbi aka bari a cikin masu kyau zai mai idan kana da kiran koyi a cikin leda ɗaya ya fashe aka bari zai cutar da saura. kuma dukkan abu mai kyau aka bar mai muni a cikin yana sa an haɗa maka abun buɗe baki lafiyayye abun buɗe bakin kawai ka zo za ka sha kunu shike nan sai yaro ya daga bawali a ciki kunun nan zai shawo zai wahala ya shawo ko da iyalanka da ta yi ne sai ka zo gaban ka sai ta yi kaki ta toba in ai akwai matsala wajen shan kunun nan wanda yake bayyana maka dukkan abu mai kyau in ba a cire mai muni a cikin sa bai na lalata shi sai ke sa kan ce sai an cire gura gurbi daga cikin kyakkyawa ma kana Allah liyazal alama ala alai, antum alay hatta yamiza alkhabitha min atayyib har sai Allah ya tsira khabith shine wannan gura gurbe daga ina min atayyib daga wanda yake mai kyau kuma sunnar Allah ne a duk inda ake akwai gura gurbi sai an bambance shi Allah ta'ala ka samu cikin masu kyau har ta ranar tashin kiyama Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin masu kyau har da zamu ba duniya saboda babu hatsarin da ya wuce mutum yana cikin addini a tantance a yadda shi a matsayin wanda yake ba na kware ba ba fitina da ya kai irin wannan ba fitina da ta kai wannan dan adam ba farkon ba karshensa Allah shi sa karshenmu ya yi kyau a sha ya mizar khabisa mina sayyibi sai an cire gura gurbi daga cikin kyakkyawa har ma za ka ba mu wani misali na aya ɗaya ko biyu akan yadda Allah yake cire gura gurbi daga kyakkyawa in akwai ayoyi misali ka ba mu ɗaya ko biyu ko uku ɗaya ko biyu ma ya isa saboda lokaci قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله, فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون جزاكم الله خيرا أرم بارو مثالي قدامي نفرقوا في سورة المائدة الله تعالى يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم tuflihun wannan zai zama cikin ma'ida aya ta ɗari ne ma daidai Allah ta'ala ya ce annabi ka ce musu la yastawil khabithu wa tayyib gura gurbi da mai kyau ba za su haɓa zama daidai ba har abada walau ka kasratul khabith duk yadda yawan gura gurbi ya burge ka wallahi bai zama daidai da mai kyau da ɗaya kwakwara na kwarai da kai tarbiyya ya fi aihuwar yuyuyu da babu albarka dan ka kwaya ɗaya ustazu mahaddacin ƙur'ani ya karanta electrical engineering ya fi ɗaya talatin da yake taron yan kidnappers ne da bandit yarka mata ɗaya ta zauna ta kare ta ka aurar da ita ya fi mutunci da ka aiki ya talatin karuwa duk yawan habib wallahi kwaya ɗaya na albarka ya fi shi Na nafila raka'a biyu don Allah ta fi raka'a ɗari da aka yi ba don Allah ba sadakar naira dubu ɗaya don Allah ta fi sadakar biliyan ɗaya da ba don Allah aka yi ta sadakar dukiyar halal ta naira miliyan ɗaya ta fi sadakar haramun ta naira biliyan ɗaya kulla yastawi al-khabith wa tayyib wa law a'jabaka kasratul khabith tuwanka da miyan kuka a gida da wake a yi buɗe baki da shi na halal ya fi a yanka kaji guda dubu a yi buɗe baki da su na haramu ɗan albashinka na naira dubu ɗari a wata na halal ya fi albashin miliyan goma na haramu wannan duka babu kokonto a kan haka dubu ɗari ta miliyan goma na haramu kai minimum wage ɗinka 70,000 naira ya fi abin da mutum zai je samu 70 miliyan na haramu a yi kulla ya sami kabiru wasu yi walau a da baka dukkan yawan gura gurbi a wurin allah kada ya burge ka wai kaɗan ne albarka ya fi mai yawa mara albarka so albarkar ake dubawa ba yawan abu ba a ƴaƴa mu nemi albarka a dukiya mu nemi albarka a ilimi mu nemi ne albarka hatta a karatun addini mai albarka ake bukata a karatun zamani mai albarka ake bukata duk abin da muke mu nemi mai albarka mu bi hanyar Allah mu neme shi kada yawa ya burge mu yawan da zai burge mu shine yawan da aka yi shi don Allah a hanyar Allah amma yawan da ba na Allah bane ba abun sha'awa bane ko sha'awar dukiya ce ba baka sha'awa sai dai in wanda kake ga ya tara ta ta hanyar Allah yake nema kuma a hanyar Allah yake kashewa amma dukiyar haramun a kashe a sabon Allah ba abin sha'awa ne. Allah ya ce duk yawan haramun kada ya burge ka a nan ya burge ka kuma Allah ya ce liyamizan laful khabitha min at-tayyib wannan zai zama cikin suratul anfal kenan aya ta 37 Allah ya ce ya yi haka ne don ya bambanta mai gura gurbi daga cikin mai kyau oke ayar ba ai cewa ai allazina innal ladina amanu yunfiquna amwalahum Inna ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma taqulu alaihim azran thumma yughlaquna wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharuna liyamiza Allahu al-khabitha magana ta fitowa a haka in ka hada da 36 da shida, Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma taqulu alaihim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يغشرون تيتي ليميز الله الخبيث كان tana magana ta munafukai, منافقين واتنا magana akan كافرين su suna ciyar da dukiyarsu ne don su hana mutane fahimtar addini yanzu kudin da ake kashewa a duniya don a fahimtar addini ya ninka wanda ake kashewa don isar da addini din sama da saurin goma yanzu in ka ɗauki media stations a duniya musamman na western world babban su shi ne tanishin image ɗin addini babu wani abin da ake kaman wannan a me da mai laifi marar laifi marar laifin ya koma mai laifi yanzu ka duba da Allah abin da ke faruwa a Gaza kadai bai ishe ba wai addini ba mai hankali da tausayi da Allah bai isa mu wa kanmu wa'azi a kyatsai da wannan abu a duniya ba shekara biyu ana kashe yara kanana saboda mutum dubu arba'in abinda ba a taɓa yin ba a tarihin duniya kuma duk duniya tana kallo kuma in ka biye wa bbc ko cnn sai ka ɗauka babu wani ma wai sai a ce baka wai waɗannan yara kanana su ne masu laifin wai yaro na tsumman goyo yana tsumman goyo ga shi nan an jefa bom a kansa kana ganin sa a babban daga fansa wata ce maka shi ne mai laifin Allah Allah ka tabbatar da adalci a bayan ƙasa ai abin da ke faruwa ba wai addini ne kadai a Gaza ba insaniya kai humanity kadai na jikin mu ya isa ya samu yaki zalunci ba wai muna magana don ana kashe musulmai a Gaza akwai kiristoci da yawa akwai cocina da yawa da kuma ana kashe su mu ba musulunci ba wai kashe musulunci magana ba ko kirista aka kashe ko ba yahudi ko mara addini in dai zalunci ne wallahi za mu ce zalunci ne ko mu faɗa a bayyana wurin faɗa a bayyana ko mu rubuta a nasiha mu tura mu ce abin da aka yi ba daidai ba ne a gyara saboda ba komai ake a bayyana ba a shari'a addini ya kai ta mu me ake bayyana me ake boyewa ba kuma da ka za ka gaya bane me za mu bayyana me za mu boye ba an rubuta a takardu mun san su amma ko wanda bai da addini aka zalunta muna magana kuma muna nasiha kuma muna gaya wanda wannan ba daidai bane don shi musulunci ba wai jinin musulmi kada yake kariya ba duk wani ilotar mutum ko ba musulmi bane addinin musulunci na kare jinin sa don haka bi yamizallahu al-khabitha min as-sayyid Allah yana yi ne don ya bambanta Habib daga cikin asayi Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin na kwarai kuma mu dage da neman ƴaƴa na kwarai dukiya ta kwarai ilimi mai albarka komai za mu yi na kwarai ne in aiki za ka nema ka je kai aiki a wurin da ba sabon Allah ake yi ba ka yi hakuri ka nemi duk abin da za ka samu na halal ya fi mai yawa da yake ba na halal ba halal ita ce muhimmiya ya shiga cikin wannan magana da Allah subhanahu wata'ala yayi cewa wa ma kana Allah hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib kalmar hatta yamiza ay at-tafsil ne hatta yufassil bayna al-khabith wa at-tayyib aw hatta yufassil al-khabitha min at-tayyib hatta ita ma da'iman lil ghaya ne dole sai yayi wannan ita ma akwai an muzumara wujuban nema ita ta sa nasaba akan yamiza din hatta an yamiza amma an din wajibi ne ma a boye ta a larabci mafu sai wala wa ma kana Allah Allah bai kasance ba li yudri'akum ala al-ghaibi cewa zai riskar da ku akan gaibi Allah ba zai nuna muku gaibi ba menene gaibi manyan abubuwa biyu ne a gaibi na farko abinda mutum ya koyi a zuciyarsa gaibi ne wanda ayat da wannan take magana yanzu da na zauna a nan wurin da na yi haka akwai wanda zai gabo abin da na fada zuciya ta ta ma za ka yi faɗa akwai wanda zai canka in ka tanka ka gane ba bai zama gaibi ba don ka amince tanka ka yi in na tanki abu na predicted na ce me iya yiwa yau za a yi ruwa a dare kuma aka yi bai zama gaibi ba na ce me iya yiwa ne ba a tabbas na yi ba in na ga hajiri na ce me yiwa a yi ruwa duka tanka ne ba wai na sani ba yanzu na ƙara shiru sai na yi magana me na faɗa ba wanda ya sani to na ya zama gaibi ne na farkon cewa ne dukkan ku Allah ya sa ku a aljanna na biyun kuma abin da na faɗa shine cewa ya Allah duk bukatun ku a watan Ramadan din Allah ya biya mu amma kaga alheri in ne ku da shi amma babu wanda ya gane babu wanda ya gane to wannan na farko ana ce masa gaibi to a wannan ayat tana nufin abinda munafiki suka boye a zuciyarsu Allah ne kada yake iya riska na yaƙini ba ɗan adam ne yake iya yi ba kuma munafukai sun fi kowa wahalar da musulmai saboda in suka gamu da ku za su bayyana imani ne karara in kuka rabu ba Wa na لقوا الذين amanu قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون جزاكم الله خيرا آل الله يكاو آية ما بمكاتبة أما تادات قريب تقريب الله يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا su wahalar da munafukai ke ba masu imani in suka zo suka ce wallahi mun imani ai wannan addini namu ne dole fa a kare addini kare fa addinin nan fa dole ne fa ko jinin mu za mu ba sai an kare haka bai rika magana wai idza lau ila yasiri in suka koma wurin munafukai ko su ce wallahi mun je mun yaudare su shi munafiki bakin sa abin da ya faɗa daban zuciyar ban wannan aya cikin bakara aya ta goma sha hudu in kana so ka gane idan Allah yana magana akan munafukai a Qur'ani Qur'ani ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana ya fi tsanani kuma ya fi tsawaita magana yanzu ka dauki tauba mafi yawa akan munafukai take magana in ka dauki suratul munafiquna suna da sura ta fuka suka kansu suratul munafiquna man da mutane surar munafikai sura su kufin da guda suke da shi in ka dauke ta daga farko har ka ta magana su ake amma in ka je suratul mu'minuna daga ka wuce aya goma sha ɗayan nan na farko Allah zai da yayi sunan firdaus a kan an kammala sauran kan shi wani labari saboda siffar mu'mini na da saukin gane a sallah ne a zakka ne a kaza ne amma munafukai idan qur'ani ya saki hanya ya ya hau kwanta ya fara magana a kan sai kaji abu yanzu dauki misalin bakara dai. in ka dauki bakara zalikal kitabu la rayba fi hudan zakir sai ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihuna mu'minai kadai daga aya ta biyu zuwa ta biyar an kammala maganan mu'minai Wani aya hudu ne a farkon bakara kafurai kuma aya ta biyar aya ta shida da ta bakwai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sai ce khatama lahu ala qulubihim daga aya ta shida da ta bakwai an kammala maganan wanda suka kafa a Allah kulli aya amma daga ka shiga aya ta takwas har ta ashirin ba a daga kafa ba wa minan amanna wa wa ma yakhda'una fi qulubihim fazadahum Allah wa lahum azabun haka za a yi har har aya ta ashirin akan munafukai ake magana duk inda ka gaba a zauna lafiya ba munafukai ne in akwai kwamitin masallaci kullum cikin rikici to wani munafuki ne ɗaya ko biyu hana kowa sakat in kwamitin kasuwa ne mutum ɗaya ne sai ya je can ya ce ya je can shi mai magana da faraha da sauki wanda idan ya zo taron zai ce ba mu yadda ba to shi yana da sauki amma wanda zai zo ce abin da aka yi daidai ne an yi ɗaya eh, ya yi yana tashi sai kirawa na waya ba, ka zo mutum ba ni ba abin da aka yi wani su da shi ba to su matsalar su kenan kullum kai ai in ka yi ka zauna ka yi shugabanci za ka san munafuki munafuki ne ya dace da sunan nasa na hakika Allah ya sa masa suna daidai wa daida ai al'amarin munafukai in kuna kwamiti na MSS ko ɗalibai ne a makaranta munafiki ba zai bari ku zauna lafiya ba duk inda kan ji MSS a shiri biki to wani munafuki ne ɗaya ko biyu kuma su abin da suka tsana a tona asiri daga ka ce za a kira mijin to ba zai mijin ba kada abin da ya faɗa ko a faɗa kuma da an ana mitin da zai fara kiran wani a waya ya kuke ci ba ku ba ya me ake tattaunawa wai duk da masa kada a faɗi sunansa shi abokin gaba da ya fito a fili yana fada da ku yana da saukin al'amari duk wanda ya gaishe ya san maki ne daga tsiyonin dai da bai da azancin magana ba shi ne suwa ne amma munafiki ba haka yake ba zai iya zuwa kusa da ku ba ku rika hoto da shi wani amma yana fita to zai kula muku bala'i Allah ka raba mu da aikin munafurci shi yasa ka duba yadda Qur'ani yake magana akan su ai munafiki munafiki ne duk inda kaga ba zauna lafiya ba haka ne kuma addini haka ne in ka je fada kaga ana rikici a fada akwai munafukai a ciki duk inda kaga ake yi akwai munafukai sai ko biyu ya Allah ta'ala ka mana maganin su ka magance mana su a MSS ka magance mana su a kasuwanni ka magance mana su a fadodinmu na sarauta magana da muka yi magana ce a Kano mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya nuna karshen wannan jarrabawa da kuma Allah ta'ala kada ya kara jarraba mu a wani gari daga cikin garuruwan mu masu albarka musamman tutoti masu daraja irin tutar Shehu Usmanu da sauran magabatan mu na kwarai Allah ta'ala kada ka kara jarraba mu daga wannan ko a siyasa da ka ba a zauna lafiya ba akwai munafukai tsakani akwai munafukai tsakani wani zai zo kus kus kus kus ya je can ya faɗa abu ya kuma baya so a sani bai sa shi munafiki abinda bai so a tona asirinsa in ofis ne babu zama lafiya to akwai munafukai wani zai zo yana cikin union amma shi zai tafi gida ya sabu oga muna shirya kaza a kan sun ci a yi kaza da kaza ba za a tare da su sai dai gobe za a yi mitin na union duk abin da aka yi zan gaya maka Shi ne asali ga wata magana a qur'ani ko ka cin ko ka jin larabci ka sun qur'ani ya magana zabu zabi da bayda zalika ita ita wannan jumla ba sai kana jin larabci kowane yare ne kaji an ce mu zabi da da zalika la ilaha illa wa la ilaha illa wannan ita ayar ba sai yi tafsiri ba kawai muzazzabi na bai da zalika la ilaha ulahi wa la ilaha ulahi a batta kawai ka ji a kanka kai ka san magana sai magana Allah ka kare mu daga munafurci don haka shine wa ma kana Allahu bi yarakum al ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai riskar da ku kusan zukatan su ba sai dai, a cikin manzanni Allah ya kan zaɓi wasu sai ilmantar da su abin da zai faru nan gaba gabanin ya faru kaga abu biyu ne na farko abin da ka ɓoye a zuciya ya zama ilimi ne na Allah na biyu al'amarin da ya zama gaba zai faru wannan ma ilimi ne na Allah amma Allah yakan iya riskar da shi zuwa ga manzanni ke sa fiyayyen halitta sai zai wani tafiya sai a ce karkace saboda an shirya maka kaza da kaza da kaza sai ya fasa kaga Allah ya ilmantar da shi shine walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha yakan zaɓi manzanninsa sai ya gaya musu abin da zai faru a nan gaba gabanin ya faru مفهوم طيب da ما كان هذا تفسر بنا القرآن alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi أحدا إلا, إلا, إلا لمن ارتضى إلا من ارتضى من رسول فإنه, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سورة الجن كو آية 26 27 الله تعالى يكي cewa alimul ghaibi Allah ne masanin abin da ya buya bai ilmantar da shi ga wani sai ce illa manirta ba min sai dai wanda Allah ya yarda daga cikin manzanninsa wannan manzanni fa inna bai min da yadayhi domin min khalfihi da Allah kan turo mala'iku gaba gare shi da baya gare shi su kare shi a ce Allah yana iya ilmantar da manzanninsa annabawa da manzanni abun zai faru nan gaba gabanin ya faru ba su suka sani ba amma Allah ya sani ya ilmantar da su shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yakan ware sahabbai sai ya kira wani ya kebance shi da kaza ya kira wani ya kebance shi da kaza a cikin majalisin sa akwai sahibu sirri rasulillah ma'abocin sirrin manzon Allah wane ne Huzaifa ibn al-Yaman Shi ne head of department ɗin sanin alheri da shari. Ya ce kana nasu yasaluna rasulullah an alkhairi wa kuntu a asaluhu mutane suna tambayar manzon Allah alkhairi ni kuma shari nake tambaya ba wai zan na shari ba sai zan na kare kaina daga fadawa shari. manzon Allah sai kira ku zai fata ce wada da wane munafikai ne karkai da su hatta Umar bin al a akwai ran da tin kare ce Huzaifa don Allah ina cikin wanda manzon Allah ya ce mata ne munafiki ku yi ni munafiki ne ku zai ya ce ya shi ce don Allah ya ce ba ka cikin halin da Allah ba ka ciki amma daga kai ba zan ƙara gaya kowa ba don sirri a gaba ne shi ne sa'idin sirri yanzu a nan yana nufin Huzaifa ya fi Abubakar da Umar da Usman da Aliyu kenan radiyallahu anhu bai fi su ba a cikin wannan Ibn al-Qayyim rahimahullah ya da wata ka'ida mashhuriya cewa annal mufay annal mufaddal al-muqayyad la yastalzim an yakuna sababan ala at ala al-mufaddal al-mutlaq wato dan an fifita ta, da wata daraja kwaya daya ba ta zama kafi wani wanda ya fi ka daraja gaba daya yanzu a nan a sanin sirri huzaifa ya fi kowane sahabi amma wannan falala ce kayyadajjiya amma aka zo sakakkiyar falala to anan ana maganar su as-siddiqul akbar su ne a sadiqun al-awwaluna dattawan arziki in ka ji ana irin dattawa bi ma'anar kalima ba fa tsofi ba irin dattawan arziki shine dattijon arziki baban dattijuwar arziki wato ko a majalisun sahabbai in ana ina irin ina dattawa suke irin dattawan arziki la ilaha illallah wata niyyar sai a makwabta wallahi wata tafi makwabta to irin abubakar umar usman aliyu radiyal su ne irin dattawan nan wato ko a cikin sahabban su ne dattawan dattawa wato su ne top class dattawa wanda kowa da su yake koyi bare kuma a wannan zamanin kuma a haka kabu a wannan zamanin gabaje su ba abin da kai wa addini a anguwar ku ba a san wani aiki na alkhairi sai da ka asasa ake amfanuwa ba bare a garin ku bare a kafar amma ka iya commenting wai ku critic ne da, hmm, wai shi wai critic wai yana criticizing sahabai a matsayin ka nawa a matsayin ka nawa Allah ka samu wanye lafiya Allah ka samu a damshin sahabbai iya nufin dan an baka wata falala kayyada ba ta nufin kafi wani mai falala sakakkiya mafhum wannan ka'ida ce muhimmiya yanzu a ran ma'ana zai iya fi ka sanin qur'ani ya fi ka sanin sunna ya fi ka sanin tafsiri ya fi ka qira'at ya fi ka iyalai ya fi ka kaza da kaza amma mai yiwa sai Allah ya baka hakuri fiye da shi to kaga akan babu hakuri ka bi shi amma dan ka bi shi hakuri bai zama kuma ka bi shi a duk sauran abubuwa ba maybe yana da daraja fiye da kai a bangare da yawa amma kai ma dai Allah ba ka wani abu guda daya da kake tunkaho da shi da ka bi shi mafhum wannan ka'ida ce muhimmiya shi sa fiyayyen halitta yakan ce wa sahabbai radiyallahu anhu sai ga ya fa wala da wani karka yadda da shi in yace karka yadda da wani ba munafiki ne to ya fita daga cikin me daga cikin sahabbai shi ba sahabi ba ne bai zama sahabi ba daga lokacin kuma annabi sallallahu yana aiki da abin da ya bayyana ne har sai lokacin da Allah ya karanta ya nuna masa kuma mu ma wannan ka'ida ne a yanzu ba za mu zauna muna mutane ce ba na sanna da munafiki ne ku kula da shi wallahi hisabi ba namu bane me karantarwa baya hisabi kwata kwata ba aiki mu bane yana cikin matsalar mu amma shine hisabi akan zukatan mutane wani magana kadai zai yi sai ka je ka fassara zuciyarsa da bai faɗa ba har muna iya zama a cikin mutane za ku da zauna ya ce wani don Allah yake wani ba don Allah yake ba wani ciyarwa ne don Allah ne wani ba don Allah ba wani kira'a ba don Allah ne wani ba don Allah ba ne wai dan adam shi yake zama ya faɗi zuciya zuciya kuma shi in kai magana ya ce shi ya san addini amma yana iya fassara zukatan mutane manzon Allah kusan da kansa yake bayani yace inni lam umar an an an qulubin nas wa an ashqa butunahum hadisi ne mutafaqa da daga ji a bukhari hadisi na 1064 yace annabi yace ni ba a umarce ni na rika fasa cikin mutane ba kuma ba a umarce ni na rika shiga zuciyar sunna suna mai suka kulla ba me dalili al akhadhu bi zahir Allah ya tawalla sarair kana aiki da zahirin mutum ne sirrinsa Allah ne ya sani amma kar mu yadda mu rika a nan kudu hukunci a hukunci akan zukata hatta yin social media nan ma akwai gyara sai mutum ya zauna ya yi nasiha bai kira sunan kowa ba bai kira wani kaza ba bai sifa da kuwa, haka kawai sai wani yanki clip dinka sai sa hoton wani sai ya yi shiga zuciyar kai sani idan abu ne mai kyau ka ce masu ciyarwa fi sabilillahi sai dauko hoton wani mai ciyarwa a garin sai manna anan yayi laifi bai yi ba husnul zanni yake kyawar da to babu laifi wannan fata na gari lamiri ne amma haƙari shi ne ana describe mutanen banza kuma ba a kira suna ba sai ka saka hoton wani duka wannan ana yau masu da'awa wata rai aka sa hoton wani sai gaban kai hankalin kai tashi don har kai magana ta kammala ba ka ga hoton kowa a cikin karka ba ba kowa a zuciyar ka kawai addini ka karantar ka tashi wani kuma sai shiga zuciyar ka har ya fassara abin da kai zuciyar ma ba ka kulla ba mu daina haka in ana alheri ne kana ga wani ne aka siffata sai ka ga iya da alheri irin wannan sai ka saka ba ni da matsala a fata da gari amma a siffar mutanen banza mai iya yi wa mutumin da ka saka hoton nasa ke aibatawa mai iya yi wa alkhairansa sun ma fi naka kai baka sani ba mu muna aiki da zahiri ne abin da ya koya ba ma hukunci a kai in mutum ya kira suna sai ka ce ya kira suna wani in bai kira ba to ka takai sa hoton a siffa ta mutanen kwarai inda ya faɗi alheri amma sharri in ba kira ba mu daina yin wannan muna hada wuri mutane suna mai da harkar addini yanzu gaba ɗaya an mai da ita kamar harkar real madrid da barcelona el clasico haka fa aka mai da abin su suna barcelona duk inda madrid suke allah ya sa a ce su wannan yana madrid duk inda barcelona suke allah ya sa ka su samu kowane kofi haka fa aka mai da harkar yanzu maimakon mun talakawa almajirai idan malamai suna munakasha ilmiya ka nutsu ka kare ilimi ka kwashi albarka sai yanzu aka mai da abin yadda ka san ba da real madrid wani kuma ne da abin kamar jam'iyyar siyasa duk abin da wani ya faɗa malami ba mu tare da shi duk alheri ne ya faɗa sharri ne shi kuma namu duk kuskuren da ya alheri ne haba jama'a ba haka ake addini ba wannan ba musulunci ba ne, sai dai mu nemi sunan abin da muke so amma ba addini ba ne haka addini ka ji hujjar kowa ka yi hukunci inda ka ga hujjar taru an da kai dubu wanda ka fi nutsuwa da yawan iliminsa da tsoron allansa da kwatantawarsa bisa ga abin da ya bayyana gare ka yi ta kalidanci da shi don kai ba malami ba ne ta kalidanci dan godiyo cin baka da ilimi dole ka yi shi amma wanda yake da ilimi ya bude sai duba karfin hujja ba kowa zai iya duba hujja ba wani bai banta aya da hadisi in kai magana sai ce da ifi ne aya aka ja shi bai ma sani ba wani ma an kai larabci wallahi sai dauka hadisi ne yanzu kace ke fa annabi ke min zikira abin wa manzili bi zikri li wa bayna dukhuli kana jan bai wannan waye wannan bai din imru ul qaiso a wannan littafi yana cikin shu'ara'ul jahiliya ba wannan baitin an yi shi a magana mafi inganci sun fiye yan halitta ba ko shi ba akwai nan kan da wani ce Allahu akbar an ja nasti bai ma ta ta ce nafsi to kaga wannan dole ya ji da mai, da wanda ya jada tsoron Allah sa da ilimi walakin Allah ya tabi min rusulihi man yafi fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa imani da Allah da manzanninsa wajibi ne wa in tu'minu wa tattaqu in kuka yi imani da takawa idan imani da takawa suka ga waje ya zama imani shine bin Allah takawa kuma san sabon Allah falakun kuna da ajirul azim lada mai girma shine aljanna duk wanda ya imani ya bi manzannin Allah ya bi Allah ya bi sabon Allah mako masa aljanna ni da ku Allah ya kai mu aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى أعلم